Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Juma'a 29 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta ɗage ba da agajin jin kai a jihar Borno Najeriya har sai a inganta matakan tsaro a yankin. a daren jiya alhamis ne yar takarar shugaban kasa a karkashin tutar jam'iyyar democrat hillary clinton ta yi jawabin amincewa da zamawa yar takarar jam'iyyar ta democrat din jim kaɗan da jawabin amincewar da yar takarar shugabancin amurka a karkashin tutar jam'iyyar democrat hillary clinton ta yi sai kuma 'yan ƙasar vietnam suka nuna zaƙuwarsu da wannan batun zaɓen shugaban kasa na amurka to kanin labaran kenan kamar yadda kuka ji majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta janye ayyukan jin kai a jihar barnan arewacin najeriya to ina ganin wannan mataki da aka ɗauka kamar a wani abu ne da zai mai da hannun agogo baya za ku ji cewa yau tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta amince da zaɓarta 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat a hukumance and so my friends it is with humility determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination. Kamar kowace ranar Juma'a Jummai Alina na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta ɗage ba da agajin jin kai a jihar Borno Najeriya har sai an ƙara inganta matakan tsaro. daukan wannan matakin ya biyo bayan harin kwanton ɓaunin da aka yi wa ayarin majalisar ne a jiya Alhamis wanda kuma ba a san ko su wane ne suka aikata wannan ɗanyen aiki ba. Hukumar jin daɗin yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce an jima mutum ɗaya daga cikin ma'aikatan ta ciwo shi da wani ma'aikacin kwangila na hukumar wanda yanzu haka suna wani asibiti suna jinya. sai dai hukumar cikakken sai dai hukumar bata bada cikakken bayanin yadda wannan lamari ya faru ba yadda wannan tawagar ta ta tafi Borno ne dauke da kayayyakin jin kai daga garin Bama zuwa babban birnin jihar wato Maiduguri inda nan ne tungan yan Boko Haram din UNICEF ta ce za ta kai kayayyakin ne domin ko ana matukar bukatar su a wannan wuri ta ce wannan harin ba wai ya shafi ma'aikatar hukumar ta UNICEF bane kawai a'a hatta su kansu waɗanda suke sansanin 'yan gudun hijira ya shafe su domin ko suna cikin halin oni yasu kuma hakan zai kawo tsaiko wurin kai waɗannan kayayyaki ƙungiyar likitocin nan masu ba da agajin kyauta da ake kira turanci doctors without borders sun yi gargaɗin cewa mutane sama dubu ɗari biyar ne a jihar borno suke buƙatar taimakon gaggawa muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya da daren jiya alhamis ne 'yar takarar shugaban kasa ƙarƙashin jama'iyyar democrat hillary clinton ta yi jawabin amincewa da zama 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyarsu ta democrat a cikin jawabin nata ta buƙaci amurkawa su haɗa kai domin fuskantar kalubalen da suke gaban su ta ce yanzu wato yanzu zaɓi ya rage gare mu na ko dai mu haɗa kai domin mu tsira tare ko kuma mu yi akasin hakan waɗannan dai su ne kalaman hillary clinton a jawabin ƙarshe na daren jiya da ake kammala taron jam'iyyar ta democrat a philadelphia yar takarar wadda yar shekaru 68 da haihuwa ce ita ce mace ta farko da ta taɓa samun damar tsayawa takarar shugabar ƙasa a ƙarƙashin jam'iyya wato ɗaya daga cikin fitattun jam'iyyun ƙasar su biyu hillary clinton dai ta yi nasara ne bayan da ta doke babban abokin karawarta sanata bernie sanders a zaben da aka yi a matakin farko na jiha-jiha da kuma na shugabannin jam'iyya sai dai duk da yake sanders ya nuna goyon bayansa ga hillary a cikin jawabinsa a wajen wannan taron wani babban kalubale da za ta yi karo da shi shine zawarcin magoya bayan sanders din waɗanda suke cewa ba za su goyi bayanta ba hillary ta yaba wa sanders game da manufofinsa da kamfe ɗinsa inda ya mayar da hankali kan halin da matasa ke ciki da kuma damuwarsa wajen ciyar da tattalin arzikin ƙasar gaba ta ce ina faɗa maka da kyakkyawan lafazi cewa mun ji abin da ke damunka kuma abin da ke damunka shi ma yake damunmu domin damuwarka damuwar mu ce labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jim kaɗan da jawabin amincewar da 'yan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin tutan jam'iyyar democrat hillary clinton ta yi sai su kuma 'yan ƙasar vietnam suka nuna zakuwarsu da wannan zaben shugaban ƙasa na amurka kamar dai tsofin abokan gabar su amurkawa da yawan 'yan kasar sun rarrabu a kan kowane ne ya fi cancanta su mara baya game da wannan zaɓe a ɗaya ɓangaren wasu na goyon bayan donald trump wanda yake nuna kyamarsa da yunkurin da ƙasar china ke yi na ganin ta mamaye tekun nan da ke gudancin ƙasar na china yayin da ɗaya ɓangaren kuma yana goyon bayan sun nuna goyon bayan su ne ga wato takarar shugaban jam'iyyar democrat hillary clinton wadda mijinta ne ya mai da dangantakar amurka da hanoi wanda wannan ya sa abokan gabar biyu suka samu damar ɗinke barkar da ke tsakanin tsakaninsu nongen nogo truong tsohon babban jami'in diplomasiya wanda kuma ya shugabanci babban tawagar harkokin kasashen waje ya ce yawan 'yan kasar na vietnam sun matsu su ga yadda amurka za ta taka rawan gani a kasar china ta yi abin da domin ganin kasar china ta yi abin da ya dace game da batun mallakan yankin tekun nan na yammacin kasar duk da yake trump ya soki lamirin 'yan kasar vietnam da wasu kasashen asiya na cewa sun kwacewa amurkawa aikin yi sai dai mutane irin su neon hwang wanda yana yawan sauraron sashen harshen vietnam na cewa wannan na wannan gidan rediyon yana cewa donald trump zai iya takawa kasar china birki game da mallakan yankin kudancin tekun da ta mamaye daga arewacin makwabtanta noyan ya ce wanda kadai zai iya takawa china birki game da wannan al'amari shine trump Sakatar majalisar ɗinkin duniya banki mun ya faɗa wa kwamitin tsaro na majalisar jiya alhamis cewa ƙasar sudan ta kudu na dab da sake faɗawa cikin wani mummunan tashin hankali domin aikata faɗi a ƙasar sai ƙara yawa yake yi jami'an kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar sun rawaito cewa an samu rahotannin aikata faɗe da ya kai har 120 a cikin sati uku da suka gabata kamfanin dillancin labarai na associated press ya faɗa a ranar larabar da ta gabata cewa wata mata da wata budurwa da suka tafi inda sojojin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suke da niyyar neman mafaka an yi masa faɗan kuma sojojin gwamnatin ƙasar ne suka aikata wannan ɗanyen aiki matar da budurwar ko baya ga neman mafakar haka kuma suna neman abincin da za su ci rahoton ya bayyana cewa shaidun gani da ido da shugabannin farar hula sun bayyana cewa sojoji ba su aikata abin da ya dace ba labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To cikin 'yan kwanakin nan kungiyoyin da wato kungiyoyi da hukumomi a ciki da wajen Najeriya ciki har ma da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi ta gargaɗin cewa dubban 'yan gudun hijira ciki har da yara ƙanana da mata na fuskantar mutuwa saboda tsananin yunwa da kunci a sansanonin 'yan gudun hijira da dama a wato arewa maso gabashin Najeriya. sai kuma kwatsam gashi majalisar ɗinkin duniya ɗin ta ce za ta janye ma'aikatanta na agaji daga yankin saboda dalilai na tsaro To koyaya masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin wannan janyewar? Ga Dr. Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard da ke birnin Boston na nan Amurka. Um, to wannan labari ne marar daɗi kuma uh, abu ne da zai tada hankalin mutane da dama akwai miliyoyin mutane da wannan abu ya shafa to wannan ganin wannan mataki da aka ɗauka kamar uh, wani abu ne da zai mai da hannun agogo baya an ci karfin wannan yaƙi da ake yi da 'yan boko haram babban yaƙi da zai kamata a yi yanzu shine yaƙi da yunwa gwamnatin Najeriya a mataki na karamar hukuma jiha da mataimakin tarayya da kuma kungiyoyi masu zaman kansu da masu hali akwai nauyi da ya rataya a kansu na su taimakawa waɗannan mutane wani jami'in majalisar ɗinkin duniya da ya kai ziyara yankin arewa maso gabas da ya dawo dama ya ja kunne ya ce idan ba a ɗauki mataki ba to za a yi wata mummunar yunwa da za ta hallaka mutane da yawa dalili kuma shine akwai waɗanda ba sa iya yin sana'a ba su samu sun yi noma ba abinci kuma ba a iya samun su a wannan guri sai dai in an kawo shi daga waje to dr gamawa baya ga shi wannan jami'i da kai bayanin cewa ya tabbatar da cewa akwai fargaba sosai na yiwuwar mutuwar mutane saboda yunwa ita kanta majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙungiyoyi makamantan haka su ma sun yi wannan koken sun nuna cewa lallai akwai matsala sai kuma gashi kwatsam majalisar ɗinkin duniyar da kanta kuma ta ce za ta janye kana ganin duk da ike eh, saboda tsaro ta ce za ta janye shin tana de hujja to na farko dai wannan ba mataki ne na dindindin ba dama a irin yanayin al'adan yadda suke gudanar da al'amura shine ba za su ɗauki ma'aikatansu su sa a guraren da za a halaka su ko kuma guraren da babu tsaro ba sai dole an tabbatar da cewa akwai tsaro kafin su tura ma'aikatansu idan har an kai hari an kashe ma'aikata ko an rauna nasu to eh, matakin farko shine a tsayar a yi bincike a ga cin akwai tsaro da za a iya samarwa wa'annan ma'aikata da suke taimakawa jama'a abin da ya faru a wannan sati waɗanda aka raunata abin takaici ne kuma muna jinjina wa sojojin najeriya irin kokarin da suke wajen ganin cewa sun samar da tsaro amma ina ganin wannan yana nuna mana cewa har yanzu da sauran rana a kaba ni a irin fahimtar da na wa wannan mataki ba mataki ne na dindindin ba mataki ne da suka ɗauka don ganin cewa wato hakan bai faru a gaba kaga an ba su janye ba gobe aka ce an sake kai hari an kashe wasunsu mutane za su ce ai ba su ɗauki matakin da ya dace ba. Za a ji ƙarshen wannan hira da Dr. Gamawa a hira wato a shirinmu na hantsi. Yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka, inda jiya tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta amince da zaɓar ta 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a hukumance a babban taron jam'iyyar da aka yi a Philadelphia na jihar Pennsylvania, inda kamar kullum fitattun mutane suka yi ta jawabai ciki har da ita kanta Hillary Clinton ɗin da ɗiyarta Chelsea. Ga abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu da cikakken rahoton. taken taron na jiya da ta kasance ranar ƙarshe shine hannu ɗaya baya ɗaukar jinka abinda aka yi ta jaddadawa a kalamai daban-daban cikin kwanaki hudu da suka shige inda dukan masu jawabai suka rika nana ta matsayin jam'iyyar na damawa da kowa a cikin jawabinta da ya kasance mafi mahimmanci a rayuwarta hillary clinton ta gode wa magoya bayanta da dukkan waɗanda suka gabatar da jawabai a taron da suka yaba kwarewarta da halayenta na kwarai da suka hada da iyalanta da kuma shugaban amurka barack obama domin yadda da ita da suka yi da kuma ba ta dama ta yi wa ƙasa hidima ta kuma yaba wa abokin takarar ta bani sanders domin jajircewa da ya yi a yakin tsaye da ɗan takara tare da kira ga magoya bayansa su zo a haɗa hannu domin cimma gurori da ya sa gaba hillary clinton ta ƙara buga ƙusa a kan tarihin rayuwarta da ayyukan da ta yi tsakanin al'umma da kuma muhimman ayyukan da za ta sa gaba idan aka zaɓe ta shugaban ƙasa da suka haɗa da tabbatar da tsaron ƙasa da bunƙasa tattalin arziki da harkokin ilimi da samar da ayyukan yi da kuma kawar da talauci hillary clinton ta kuma bayyana abin da ya bambanta ta da abokin hamayyata na jam'iyyar republican donald trump we will rise to the challenge just as we always have we will not build a wall Instead, we will build an economy. Ta ce za mu tunkari kalubalen da ke gabanmu kamar yadda muka saba, ba za mu gina ganuwa ba, za mu gina yadda da dogaro ga kai. mu ba da dama ga waɗanda suke ba da su da kiyaye dokar ƙasa daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a yau akwai sarah mcbride macen da ta canza jinsi ta farko da ta taɓa gabatar da jawabi a dandalin taron jam'iyya a ƙasar amurka wadda a nata jawabin ta bayyana ci gaban da aka samu a rungumar 'yan luwaɗi da maɗigo da kuma masu sauyin jinsi ta kuma ce hillary clinton ta fahimci bukatar ba kowa damar walwala da yin abin da ransa ya dauka ba tare da tsangwama ba dalili kenan in ji ta da take tare da hillary sauran masu jawabi sun hada da tsohuwar gwamnan jihar michigan jennifer granholm da 'yan majalisar dattijan amurka mata an kuma ba waɗansu 'yan jam'iyyar republican damar yin jawabai waɗanda suka ce sun yanke shawarar kaɗawa Hillary kuri'a ne sabili da jam'iyyar ta Republican ta kauce hanya da ta tsaye da Donald Trump takarar shugaban ƙasa. To ko dai menene zai biyo bayan wannan tafiya Hillary Clinton ta shiga tarihi a matsayin macen farko da wata babbar jam'iyya ta taɓa tsaidawa takarar shugaban ƙasar Amurka. And so my friends it is with humility, determination and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination for President of the United States. Grace Alheri Abdu, murya Amurka daga birnin Philadelphia. To gaida a gaida Grace. Za a ji kashi na biyu na wannan rahoton a shirmu na hantsi. Yanzu kan bari mu koma gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Hajiya Maimuna Muhammad tsohuwar daraktar da ke kula da ayyukan hukumar ƙayyade yaduwar ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice da kuma Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya za su ci gaba da bayyana mana irin ƙalubalen da ake ci gaba da fuskanta wajen yaƙi da ƙanjamau ko kuma sida kafin idan da sauran lokaci kuma za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum mai Alli daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu kun ji bayani da Hajiya Maimuna Muhammad ta yi a kan cewa da sauran rina a kaba wajen yaƙi da ƙanjamau a Najeriya. Gashi kuma wasu ƙungiyoyin da suke ba da tallafi irin su Global Fund da kuma SEDPA sun daina ba da taimakon da suke bayarwa. A ci gaba da wannan hira na nemi sanin shin ina mafita. idan aka ce za a nemi yadda za a shawo galaba wannan cutar kamar na faɗa shi ne. kada nauyin ya zama cewa kawai akwai akan gwamnatin tarayya idan ya zama kawai akan gwamnatin tarayya asibitin manyan asibitoci ne kawai za su ba da wannan magani ya zama cewa gwamnatin tarayya suna da haƙƙi gwamnatin eh, state suna da haƙƙi a hmm. local government ma suna da haƙƙi idan aka yi tallafi gaba ɗaya aka ce an yi wa wannan wannan cutar rubutu to za a samu cin galaba amma da idan aka bari aka cewa wannan ɗan kuɗin da muke samu na harkar lafiya shi zai ɗauki wa'annan nauyin wa'annan cututtukan da suke bullo mana to gaskiya yaƙi da wannan cutar za ta yi ƙasa za ta yi likimo hmm. haka muna cin mun ci galaba amma gaskiya matasanmu a yanzu yadda suke su ne suke samun cutar nan kuma idan aka ce har cuta ta tashi ta kuma kan matasa to ba mu sa abin da zai kai ba gaba su ne saboda kamar yadda su tura ke cewa su ne sexually active yanzu eh, eh. yawwa su ne yanzu ma'aurata su aure za su haihu a gurin su amma ba haka ba tsofaffi ai da wasu ma za su ce ai sun kai wani menopause ba mace ce cewa ma sha'awa ma bai ta amma shi matashi zai tafi koyaushe je bai damu ba da kamar da na gaya miki muna ta fadakarwa ƙauyuka ne wa ko ina za a shiga saboda muna samun tallafi daga kasan waje ko ta global fund ta kafa e ko ta world bank to yanzu aikin ce waɗannan ƙungiyoyin ma sun daina ƙungiyoyi sun ja da baya yawwa sun daga baya yanzu dai a tsasi wajen kashi ishirin bisa to kin ga ko mu dole ta ɗauki wannan nauyin gaba ɗaya na yin ɗarin ma in ya so su kawai ƙari za su kawo maimakon a ce su suke yin komai yanzu san tafi yanzu kuma gaskiya ya kamata a ce ita kasar ta amu ita ce za ta ɗauki nauyin yin komai saboda a ceto al'umma daga wannan cutar. To ya batun kin san da din idan mace tana da kanjamau din akwai watan da ana ba da magani din mace ba za ta haifi jaririn da ya harbu da wannan cuta ba to bisa bayanin da kike an samu koma ba to ta wannan fannin fa kamar macen da take da ciki shi an samu ci gaba ne ko duka bangarorin. ko a daɗin ma wannan da bature ke cewa eh, prevention of malaria child transmission din eh. ko in kika duba a wannan report din da ta majalisar dukkan duniya mu Najeriya ta mu kasa take ko a saboda ita mata da take da ciki ya kamata sai ta je awon ciki a lokacin ake sanin tana da shi ko ba ta da shi ko eh. idan kuma in tana karkara wani asibitin za ta je tunda ba a gwaji dole sai dai a kalle ta a ga ko tana ramewa ko kuma tana akwai wasu alamomi da take shi na a ciki tafi eh, ki tafi binni a je a miki gwaji to kin ga kafin ta zo binni a gwaji ai an kai stage inda yake maybe ba za a iya mata tallafi da muna muna muna muna wa unguwar zomomi bita unguwar zomomi bita ta yadda suke idan sun duba sun science sun sai su turo a kai ta a to yanzu abubuwan ne sun yi kasa gaba daya gaskiya saboda idan aka ce dole sai mace ta zo cikin birni sannan za a yi mata wannan saboda a wannan recommendation da ake shi ne daga an san cewa tana da wannan cutar to ba za mu tsaya ba sai mu fara bata magani ta fara sha in gane an eh kafin ta je haihuwa an riga an sa ta a magani saboda haka idan ma har Allah ya sa mata haihuwa asibiti ba ana cewa can yanda za ta samu har ɗanta ya samu wannan cutar ya yi ƙasa da yawa zai kai kamar ishirin eh, bisa ɗari ko eh. amma idan ba ta shan maganin nan har aka je aka ɗauki haihuwa a gida wazo ta ɗauka kuma har jinin ta ya taɓa eh, jinin ɗanta za ta iya ɗaukan wannan cutar. In ko ba haka ba. Za ta harbi ɗan kenan. Za ta harbi ɗan kenan. In ko ba haka ba sai dai ta je ta haihuwa a asibiti. Idan ta je haihuwa a asibiti a lokacin ne za a yi mata tiyata a cire ɗan ko? Eh. to ba za ta samu wannan cutar ba sai kuma a gaya mata abubuwan da za ta dinga yi shi dan a bashi magani yana sha ita ma a bata magani tana sha to a saboda eh ci gaba ci gaba mm. ci gaba eh, eh in fa asibiti ta haihu ba ta haihu ta haihu a gida to wannan ba yanda za a ce an hana um, ba za a iya tsaida za a iya samu a samu sa'a cewa ita unguwar zoma ko an mata bita ta san da za ta yi ta dauki haihuwa amma a lokacin tari za ka ga cewa cikin ma a gida ba za ta iya yin komai ba a kai to kin ga chances ne za mu ta haihuwar 'ya'ya masu wannan cutar a ƙauye ba mu sani ba sai har yaro kafin ya kai shekara biyar ya kanjami ya yi kamar yadda um, bincike nuna ɗan da yake da wannan cutar da kirkitawa shekara biyar to kafin wannan shekara biyar ma za ga daga an haife shi za ki gan shi ɗan ƙanƙanin yaro yau laulayi gobe yau laulayi ji ba a ta bashi maganin gargajiya kafin a ce shekara ɗaya biyu ya mutu ba za a sani. cewa ƙanjamau ba ne. cewa ƙanjamau ba ne haka za ta yi ta haihuwa ita ma har ya kai cewa ya fara nuna a jikinta. to ashe da sauran aiki kenan. a da sauran aiki a gaba gaskiya tana kasa tana dabo. To a saboda haka wannan buri na Majalisar Ɗinkin Duniya da take ganin cewa tana son ta ga an kawar da wannan cuta kwata-kwata kan shekara ta 2030 ba zai yiwu ba kenan. Yanzu dai muna dubu biyu da goma. Sha shida, eh. Ko? Eh. Shekara goma sha hudu za su taho kenan muke magana. Eh. In ku za a ci ma wannan burin to gaskiya sai gwamnati ta tashi ta hutsa da gaske. To. Wannan allurar da aka samu ya kamata a ce da gaggawa an same ta an samu kasashenmu na afirka mu najeriya mun samu an fara bayar da ita in kuma za a bayar da ta kada a dogara da tallafi galibi dai masu iya magana kan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira kuma ya gyara kayanka bai zama sauke maraba ba Haka ne. To shi ma Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ya yi tsokaci a lokacin da na tambaye shi shan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga begen da Majalisar Ɗinkin Duniya take yi na ganin bayan kanjamau kan shekara ta 2030. Ba na zatin za a ce an cire ta ga baki ɗaya amma ina kyautata sannan da shekara goma zuwa shekara goma sha biyar idan muka ci gaba da abin da muke za mu samu sauƙi kwarai saboda kamar da na gaya miki zai wahala a tara irin wannan kuɗi saboda kawai ita ciwon kanjamau ɗin amma na gani buri ne mai kyau kuma buri ne da ya kamata a ci gaba da shi ko buri ne da al'ummominmu da shugabanninmu eh, tun ma mu da muka taso daga kasashe masu tasowa da ya kamata mu ci gaba da yi da fatan Allah ya sa a samu nasara. To batun eh, samu ko kuma kirkiro allurar rigakafi fa? to kin san na gaya miki an bi shekara ashirin ana kokarin kirkirowa ita kin san cutar hiv ita virus din idan ta tashi tana shiga cikin cikin can cikin dan adam ne ta shiga cikin bargonsa ta shiga cikin hantarsa ta shiga cikin kwakwalwarsa saboda haka duk lokacin da aka so a samo rigakafi in an fara an fara sai ta wulle ta gudu to amma kamar da na gaya miki an saka kuɗaɗe da yawan gaske ana ta wannan bincike amma a yanzu nan da ke magana ko a wannan taron ma da ake a afirka ta kudu daya daga cikin babban abin da ake tattaunawa shine ina za a yi samun wannan kuma dai a yanzu dai ba a samu ba kuma babu amma ana nan ana lalibe. to game da batun cewa har yanzu duk da wannan ci gaba da aka samu a ke waɗanda suka kamu da ko kuma suka harbi da ƙwayar cutar kanjamau ɗin nan kimamin kashi masana an yi bayani akan cewa kimamin kashi 60 daga cikin ɗari. ba su da sukunin samun magungunan ma na jinya to game da wannan kalubala ya kake ganin za a magance wannan matsala to ai wannan shine babban dama abun tsoro daga irin ƙirƙirar da majalisar ɗinkin duniya ta yi ana da mutum miliyan 36 da zuwa mutum miliyan 37 da suke da wannan cuta kuma suna bukata a sasa a magani amma a idin ƙididdigar da aka yi a ƙarshen wannan shekarar mutum miliyan 17 zuwa mutum miliyan 18 ne suke shan magani kin ga ka iya cewa hamsin zuwa arba'in da biyar zuwa hamsin basu ɗari da kawai suke samun magani kuma akasarinsu mutane da suke zaune a kasashe masu tasowa kuma kin ga yadda tattalin arzikin mu yake kara taɓarɓarewa tun ba da kasashen da suke na nan afirka ba wannan shine yasa nake ta kwakwanto a ta cewa anya kuwa in dai ba wani sabon salo aka samu ba in dai ba shugabanni ne suka sake yaɗa kai da hukumomin shanin aikin lafiya ba za ku iya samun wato a care wannan cutar nan da shekara goma sha biyar to lallai akwai wannan ƙalubala kuma akwai buƙatar shugabanni a ci gaba da sanar da su domin su sa ido a kai a kawo kuɗaɗe isassu wajen tafi da sha'anin aikin lafiya. To ya kake ganin yaƙi da wannan cuta a Najeriya? To Najeriya kin san tana ɗaya cikin ƙasashen da suke suke jan duniya a baya kwarai. Saboda eh, shekarun baya muka yi ƙididdiga nawa muke buƙata a shekara guda saboda mu care ciwon mu ba da magunguna na wannan cutar muna buƙatar lokacin estimate miliyan 120 dala gwamnatin najeriya da kyar take ta iya ba da miliyan 8 zuwa miliyan 9 gwamnatin amerika take ba da miliyan 45 da sauran ƙungiyoyi to najeriya tana cikin kasashe da suke lalle ba sa sa isassun kuɗaɗe don kin ga afirka ta kudu suna da kanjamau da yawa kin ga indiya amma gudunmuwa da suke bayarwa wajen yaƙi da wannan cuta sun fi abin da najeriya take shi yasa muke so ne amfani da wannan dama na ja hankalin shugabanninmu ah, da 'yan majalisunmu da su ministocinmu da suke kula da sha'anin aikin lafiya akwai buƙatar su sake sa ido domin in suka ba da gudunmuwa aka ba da isassun kuɗaɗe magungunan nan akwai su kuma za su taimaka wa talakawan mu kuma za su taimaka wa mutane. Ma sauraro abin da ya sauwaka kenan a wannan filan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shiri. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. To a gaishe ki ga wannan. I'm here as a proud American. a proud Democrat, a proud mother, and tonight in particular, a very, very proud daughter. Diyar 'yar takarar shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat kenan Chelsea Clinton a babban taron jam'iyyar a biyo mu a shirin mu na hantsi a ji abin da take faɗi. Yanzu kan ga Ladan Ibrahim a yawa da labarai amma a takaice. To a takaicen Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta ɗage ba da agajin jin kai a jihar Borno Najeriya har sai an ƙara inganta matakan tsaro. daukar wannan matakin ya biyo bayan harin kwantan baunin da aka yi wa ayarin majalisar ne a jiya alhamis wanda kuma ba a san ko su ne ne ba kuma jin daɗin yara ta majalisar wato unicef ta ce an jima da da an jima mutum da rauni daga cikin ma'aikatanta sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya faɗa da wa kwamitin tsaro na majalisar jiya alhamis cewa ƙasar sudan ta kudu na dab da sake afkawa cikin mummunar tashin hankali domin ko aka ta a ƙasar sai ƙara yawaita yake yi jami'an kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya sun ruwaito cewa an samu rahotannin aikata fyaɗe da ya kai har 120 a cikin sati ukun da suka gabata to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma da hantsi kafin in salama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalai da yan uwan murgaya hajiya hawa talata abakar wadda ta rasu ranar laraba a kano road bauchi Allah ya rahamshe ta yanzu a madadin ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. CD da abokin aikin shi salama da injiniyan mu Mr. John ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jima.